Studio, studio Kalangu. Studio Kalangu. Studio, studio, studio Kalangu. Kalangu
studio kalangu samosa ta astara tene da gon salantama ja kuizas garfel lawan tarnan fuda ahmed irafan salan section college lycée nagrama iyeme ya daktar na sagar magran na dolat in niger wan yes ento farbrek na shagal iyen ngomna gora dakta na nuguranta ta nagrama amaradi université dan diko dan clodo anta daga sa ejel nisbata den tisgarade wala wala tawiya daga felsan na fran ni muzaran ta magrite sadado nijilo nogoradan cidunawi felarto qalan ee sankar mashaqlawan zawarnin lakatarotan suyadi dagana dowladnana nasislan filan kulu imasadirgana studio kalangumo ko wasdantana na section college lycée nagram iyeme daktar rawanta nasa gawar magrana dowlatin niger wani sn to farbrak na shagaliyana na shiya danan gwamna gora amma ko zdanciyin na abdulrahman salifu mahamadu wasanan temosan muzar antema antagaitai inna ibani sikirnal kawala wansan kalantani muzaran inta addewayna isakni wagan alhamdai gwamna gora dakartonda imal emagri waqashinana lantu i daga wansan kasamar ranka da garamin yame mai da jimagaratin sun sawartan ta hen aman temse arwat lebeton klasa yancin san gashin mekan arto krisnata sadirgana tasa daga mashiyar nemjan shagnana mutari muhammadu La section lycée collège est en mouvement relativement à un certain nombre a saggawarni magrant magratin lycée tanad collégian ki hatikri wula fel mishkilatin kiyad dan grawne amas nen satin wurkatin nugru narudisa ejilwa dag gabawat gatagara arwa dallan tuch magratin amas nen sindan wurlen temsi wurlen aman adarwa eda wonnen chiblente gawar yamasan eda wonnen ruwan arwa yamasan sindan alhukum yugay ajin narat fella ejilwa wurkan nar adane tun satin ardag marda lantumi dawnan amas nen sindan tagawaran gamadar felek كالنتاغر أرد دي موسن ورش كان نغفل كتاوين في الله أداروا مشكلات كلاسن أموسن نهان دي بكاني وانا واتي وانا شنجي مد مراد الكارا إيغا سلخكم يسوسن إيغا سماردا تقتبل لن تانوفار اندبن النيا يخسالا إن كان موسن ميداوان ننا أدميروان دنيتنا نيجن تبلان concret en sorte que nos camarades vont croire à notre détermination en tant que les structures régionales.
isalaw yadancin dawan sanne waitan aqalan ago addata ta sanga shefe ta sagawarnan islam na dotin niger ta na association islamique chado den cin sanga sa islaf na ta arwaci magrata me da cin sa sagranin in ta gas chado den chini ay laye dan cin sanga sa hana ta sagawar wan sina se pa sagawar musheton contractual na dolat in niger gana ta amta kuye ne daga diskan ti ba mer da wan nasan karnas na ti daga wiyad felta musta gana chado den me da imaran bararan wiyad sa dirgina ci maryama has san yaddisnata tinta sangasnana arwah tufata addawiyan alkadwai filatafin asagawarwai sadirgana tas dagam shilnim jan shagnana habibu garba Ils nous ont demandé de leur apporter les listes aujourd'hui. Nous rencontrons...
Agama ya dagne gana da sun dina wita karde jilwa. Yikus fellana, fellas lantum idawan, wurin greu salam. Allan tarwa, wurin mos ne nura hene dag. Isha mos, wurge kullu asahan yami. Allantu, wurin bazne ni shagal. Allantu wurin mos ne nerinan. Ar toy da ganas, arwada lantum idawan wurin ktebis na wan nasan. Ninna agara wan nisna wan nagali kul dakta karde yikus, inkias na gme dagmi dawan, an nugu chikarda wain. Mara dakta karde, gure dag nigin takarde nduban, an nugu takarde tasakni te dag. Wai haya يلس غوري ديك تشكرن توتن شغط انوغا كتن شغط تلا تامت ايش موس نني ماز دي غرينا نسانا رتوات لاكيت ورتت لا مشكله وليت اروا تكردتي اداسن تتنفو اروا توفات مو شاء الله مير
Au plus tard demain matin à la première heure, Inch'Allah.
an taga a sagawar wani association islamic na daulatin niger shigadi alka da mai da lista san gasa da saddawi na chado don fela da fara inimagira administrator wani tafan dibetun chado don chini ma ko zantana na dakta na gurran ta dan dikko don kulo don nagar mu maradi jilnil gama ta din tisgara de wala wala ta wiya da gan dak karari da gan fele san fran mu zaran ni da gawini da wala wala ta wani ganin da gas dr musa sale an ta qalandwaya wa faculty tan science me da i da gan lamad na shagal na fosa alaqtayil kama du dr karim sale sidirgina racho da na anini salif wasane masagri ay mawzda uit ta san ta ta na gurran tay daga mashawil ne majalna shagalna muhammad maman
تبلندا نغالي كنا هننتان غوراني كتنسن فل اتوت وغتشزات ميغنت تولاغات دغتان غوراتنا دغنكي ايدك دواي زارن اروا دغ مرتا ولا ولا تندي كانا ادون نسغاورن تشزارتني ايتي دغت اللي تنجوين ان نفرن ركتير ادن تنوارا شلاك كمان يغني فيس ركتير دغي جواي زارن دي ارد ميغنن تناي ميمان نون ان كان جوي دغتان غوران اغالي كود هننتان غوران اسلان تزيديان نارات مباغندو السكنان ساتن اران ولا ولا تنجي
isalamera dana wen salakatarwa zuburana an dogon duti wasan kasa daga wata wani shingi madmaraw da sa shingi madmaraw da tam betu iya ta san ta seraf inta talla zame da ishicin barara wasu sa nuka su malnutrition inta kasa da hisala wanda daga madni na e da gwati wanna feliban na makano ortiga ta merta da cuga su wanna wata wa inta da yancin hutar cini daga departama wai sidirgina ci kulbali abubakar wasanin ta musan pon fokala daga lakatarwa wai indogon gondu side daga mashalin bayan shagalana aliyo bawa La situation de la malnutrition dans tagaran turnan cim khatirin sudar dagli kitan dogon duti tagara da tsar magat wullin fellas tsanam satin turnan cim khatirin sudar tilkam jinna wan yagni tilkam al khatmati arwa dagta mertni jinna inne lawun nishin gimmad maraw da sa shin gimmad maraw da tam ijinna wurga wullin dagamada gursuku kutan dogon kiriya idinten mukard idinten makard art wayda nas niktab shagat gotn laran turnan cim khatirin sudar dagjuwen nawati wan shin gimmad maraw da sa niktab tamadduku igachin nasan ida gamur gajin nan ke magna digmadan daga wati wan shin gimad maraw tam niktab attama dusum wani da igacin nasan karadi da gamun maldi ad digmadan dagan ki ta garan turnan cim khatirin sudar dag duci sarma balle daga
surtout dans le nord c'est vraiment catastrophique isa lauya don cin dausa ne wata na kalan tana ta nazarar fitan wata wani shingi mad marau da tanta san gasa amar da an ka imta kuwa na ta gine ku shi na sukan filal khan an tana ta nazarar ta yi an ta gasa tana ta nazarar ta san da gasa galaka alganan ta tafil wiya da amiya da cina da ciya da tewa imanet ulle ni kenta nal ke mun sudarun sanan cina jagalana galaka sun mugnu musa cangari wa san gasa yan da da wini arwa ay musa amuzar na sagawa rohan association alternative espace citoyen istikna na afa dakteklete.
et donc déjà avec le transport harkit safara adidasa isudar ya duta mawenin dakta mawen alhukum da tana tanazar figa amaniyan filaratan ya mosnen aratan wenestak tanfa sigit wanish intada ishawada laman intada filat weqalan agayan kayatan yani fil zarfan an safara nasan atsudariyadan taneda wena fil shawad aratiyan shilatna art weqalan sukar egel wena burum masar alkad وستاكتن فيتا وقسر سيسلان كيتن أركيدا أرتوقرن وسلم وفلتا وكتاب أتكاتن تداوين الزمان تفرسن تندا إلا إيجالا نبور مصر إلا ونركما إلا بورا تلي تيغن تافات أرتن وين دا كول هتي وصاور تنطاقص انسم وزدا تمادي دار توستا ونون تدا أنقري وإدي حاسلن دغا أرتوقرن يهروان مداغيش كان كل أرتنا موصن أستاقين تلقاوين تنفاوين pour produire isa lauya da incin dawon sanne wata na kalan emudu wannan suna tambaran don su masu mai da ijilin na majala na daulata in nijar da kakar maya mai da gasa emudu wai yi mizai yaddu da mu da mai da yi mizai yaddu da laktas da gazani ina majala wannan hannun tagga ta na razak na daulatancin na afirka da na taram wani ta nu iya muwa in ta gasa emudu wai emujin na shagal na na sai na ayuba kaka ya gascin arwa imi da na fi suleiman ara dawa dashin
الارتيزانا نرفق لنا الشغل وانا مجال نستان الارتيزانا اكفانتي تدن ودمية نسيوار نيتلن العادتين لكني ودموتون اكفا انت وان تتي تجولا دقراو نرزا السنة التاسعة اقلا فلسيفة تنقوتنين ليو دون شروشي لي دغن ودون ويجولا امرن دغن ارتباقلن شروشي اقلا سلسيفة تنقوتنين وادنان اقوستمو وان السيفة اتسموسة اقلاني سنوغن الشغلن وين دغدز درن سنة التماد نشغل اتصديس أرتوا إجلا صارت فرق لنا مجلا نقول إموسن إنه غن الشغلة وين تاكين أصفاص النصن مرة نرتي ناس يهور توسنا لتوسناس الصاحت نرزغن نجار كول الشغل والنفوس تاكين مجلا المثال كايا تنوينس تاك تنفاشلة تنغورقايا دارة وينس تا وقو تنفا أصدق ردقايا مدى غورقنا ويقال تمرين أرتنا موسن كمباني تن وين شغلين دغد ديني تقول الأصل كايا تنوينس شغلين إن مجلا L'entreprise artisanale.
isalawiya dancin dawon sanne watan akalan emu da me da jila nagalaka me da me da wun stawano da gilson francis protection civil il misal me da wun san ce mun tuka wen a mos na cinar daulat algai shagal na saurce mos arte na gan temse da gaza nagalaka in ta gas me da wini emu na sau nid ne te iti waga algai da gata yan shinge me da idmaraw da tam emu da me kanar to guda gajil wani yanan telli tamar staddu turgazata nin ma mos al-maqsud ne mu da san da ga shiga inda zala na ladde daga haram iyeme sidirg na certo da na colonel major bako bubakar wasan kasan temosan muzar wazu wurawan protection civil na daulat daga mashawul michel deji Le premier domaine dans lequel il faut innover.
Ede gwai zarne mosan yarar siginar tani nainen antar wanna garawan chagar. Tegaren negadiz tafragat tukunyami wala tegaren zende tukudifa. Daginki arwa dagmar da aratwa makan felam kun mishkila tay itagu fel ad garawan chagar. Fella sar twai zaran deida a garawan tegare fel tak gaz daga tirb mar tak gazimanni. Asuda tnen kala kamin najja sawatewa astga tagassar wala cham khatar dagay digin aglalan sankar ammusn fraginki. Ay bazan dagmar da an nigru iglalanna naymanna وندن زار غزنين تغسر تتقيد ميرتم خاطر السنان املنان ارد يترابن اروار غيسن دغنكي اللي تتقر از النستان دغن ساكنو دوكات النيدل نغاليك كان غرو تورا قد دغتر مار ادن تاني مرهلا ان كان ون تازيني اكان ناسك نيار تتقين فلتفن الحكم تلا نلا يسك قوارن ون زنزين كايتن نشتغل نيدل نغاليك دغ قبارات نيار نلا امان حلنا بي ار جي سي يساكني نا يتقو دغايق قال نيدل ارتن وني دانقا فلا سكني نغاليك الشغل اللي مرهلا isala numera kirbi sala nan sam sirna lam mulle ni sala won tawa yawan premier division san gan daga soko wadi yisgaran de isala won jil won mara hodiyan jil ni sabat na tumran da kozin tele tan fevrier as as duana ticha a olympic ta nagram iyeme ishin diyan jil na lasna tumran da sumos tele tan fevrier jeunesse sportive de tawa nta daga sa ticha asagaron sahel sc won nagram iyeme yan idbenan alakhtai as fan nta da ticha as soni depa algaya as police da as gendarmerie nationale waliyat tichat iyat
sidirganati sadadanna studio kalangu daqtasitni dinet sidilil facebook في الفيسبوك نستديو كلنجو arak chizana sadda do ne jilon nakwara wa studio kalangun ta down ci duna wi fele zin kisme da sankara amma shagala wun zawwar ne ne lakatar wata me da medecinen ntene ingo zamma te me da sash fam da gil sont francis tun san gashin me kanadi na waya waya da lakatar wata wun zawwar ne in ke wulle lakatar wannan na ibararun hanin sa region cin da daulat nana sidirgna ci arat wada na docteur ilyaso idi me nasara wasanan te mosan minister wan tafan idbetu na sakatan tagassa daga daulat nana aljawab da hoji temjitin shaglana adama dawaki felar to akalan betutai Iliya enan auparavant pratiquement ila wena watay tashama elektro tanazzanan wada gansu mostum ruanda tamadai wena hassasna kul nasan ahana masinyamay asa tarjanatan niger ozonat mostum ruanda tamadagas amma shagalan nasihat ad bazan gorteli tan janvier nasinkar agim akaratma sait murwan at sumos nama shagal nasihat wena kanena elektro utan wen zawarna hanan regionatan asanatas region kul yahat elektro wazuwaran ar amadalen telaberi wasa متى اللي تالي تلك متى هذا غير مراد غسل وزورني أكون فغا المثال أصدق لدى ودن تغري تن حسس سرتيا أتونو سوكو أما سن الدولة فلا سانتو قوناتن اللكترو الديرار نانسرس أنت مارا وين هاركتاراتا أمارا لكن ني أندخسن الديرار السموس اللكترو تموين حسسنين داباتون تدو دين تاراتا أتورنا وين نصم مرن إغونات اللكترو تموين سورنين مورن دغا رجانا تنكول إيتي وقاوين فلاليتو فنز إيجت انت متانين ناراتا هروادا دالمسالة شينكار ونات تدوتين شنا هنينا العدر قرزا وين نطفنان ادباتون تورنا وين شن تدوتنا ولا وين حسس لين دباتون نارة دا دا غوتي وانا شنجيم المرودة تام دا ادنا وادن مراو غونة اللي ترى وين زور نستانو وبتال دير فرانس ادا مارودة غا دبارتمانة شيلات بنكلاري قوتي بلما بوزا تشيلات نسان غزلا دا ورنسان في اللي ترى ويقل يهان فوسان انتي وسان كراو وريكا دقنا الشغل نيل اما واقن مشالم وين هادتنين هاركي ديبان ناتسن انتيتيز دا هاني دقن نسن ما في اللي كروتهم ورزقنا وين لكني أردت أنا ورن وين كل يتوصل كر توكا يتوصل كشغلنا أسو جسيكنا اللي الشر ودا ولا موصل الشر وفلي قلا دكال مشان الدولة أتي وتشر وين مرن نرى نصوص نتي الناس ورقة الحكومة ورقة منستر ورقة مزن الدولة ورقة فريم منستر ورقة داغين أويدن وليين الدولة أي تيدن كول نكاني كواني أمرن إزرفان نمانا وندو تشاداو انتنا يسترازم يما الشغلنا الدولة لغادي الأمة يشلا وندس تشغل On vous paye, donc vous devrez aller servir cette population.
الجواب سلم دي انت غز دكتور الياس ويدي مي نصر مينستر وان تفن بيتو نساقت انت غز صادق دولتنا انت دنيا غرودن سلام تما قن نجي لنا ورا كنا فاشي هار ما شاء الله ميرو توفاتا ارسقت نون